وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى مسلمي وين سكي halarci a cikin wannan masallacin da ma waɗanda za su saurare mu ta kafafi daban-daban ina muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna laraba sha biyar ga watan Ramadan. Hijirar babban jakadan Allah ko babban majidaɗin Allah annabi Muhammad. Sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam daga garin maka zuwa Madina. Na da shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai. Wanda ya daidai da hudu ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gumakan gregorian na da shekaru dubu biyu da da shida. Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib. Masallacin da ke unguwar Koko a cikin babban birnin Sokoto, inda muka saba gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma da tunatarwa a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja. wato watan Ramadan da fatar Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora a cikin karatunmu ya karɓi mu da mu da sauran mu. sannan ya biya mana dukkanin bukatunmu ya tsare ƙasanmu kuma ya zauna da mu cikin aminci da yalwa da wadata da arziki muna kan dai har yanzu aya ta 177 cikin suratul baqara muna magana akan tantakariyar abin da ake kira imani da kuma da'a ta Allah Allah ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر jiya muka tsaya wal yawmil akhir ko da kuma yinin lahira to yinin lahira na faɗa muku yana kunshe da abubuwa da dama waɗanda dole sai mutum ya yi imani da su na faɗa mana kamar su siradi ko da makamantarsu akwai aljanna akwai wuta kuma akwai mala'iku waɗanda za su sauko da abin nan za su sauko da al'arshi ko da makamantarsu so daga cikin bayanin waɗanda za su shiga aljanna akwai a atfalul mu'minin yana cikin aqida ta ahlus sunna cewa kai imani da ƙananan yara waɗanda ba su balaga ba daga cikin muminai idan suka mutu to ‘yan aljanna ne muna da hadisi a cikin littafin al-musnad na imamu ahli sunna wal jama'a as ta tahtal mihna hadisi na dubu takwas da ɗari uku da bakwai da kuma littafin sahihul jami hadisi na dubu da ishirin da biyar da littafin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na dubu ɗaya da ɗari hudu da sittin da bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zararin musulmi na filjanna ya ce zuri'a ta musulmi in sun mutu aka kai su cikin kabari aka rufe to za a ɗauke su a kai su a cikin aljanna ya fuluhun ibrahim annabi ibrahim shi je rika kulawa da su kamar allah ya anshe kulawa da yaren ne daga hannunka ya kai malilu rahmanu annabi ibrahim ya ce kulamin da su annabi ibrahim da matar shi sara su za su riƙa kula da 'ya'yan musulmi idan suka mutu haka ma alhakim abu abdullahi ne ya zo da hadisi a littafin shi na al-mustadrak al-sayyihaini hadisi na 1418 yana a sahihul jami hadisi na 2023 daga Abu Hurera, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mishi yadda. Abu Huraira yake ruwaituwa daga annabi sallallahu Alaihi wasallam, a tsafalul mu'aminina, fi jabalin, ‘ya'yan musulmi waɗanda suka mutu za a sa su cikin wani dutse cikin aljanna, yakfuluhum Ibrahim wa Sarah. Ibrahim wa Khalilur Rahman da Sara matar shi su za su riƙa kula da su hatta ya rudduhum ila aba'ihim yawmal qiyama har sai yinin masu sa'annan annabi Ibrahim da Sara su sun zagaya suna kai ma kowane uba ɗan shi ko kuma ɗiyar shi an fahimta amma suna cikin aljanna Da haka wanda ɗan shi ya mutu to ya tabbatar da cewa ɗan shi inda musulmi ne to ya tabbatar da cewa ɗan shi yana can cikin aljanna yanzu kuma wani dutse ne cikin aljanna ko mun san duwatsun aljanna duwatsun zinari ne ko? can suna can zazzaune annabi ibrahim yana kula da su sai yinin kiyama sa'annan ya jawo su ya zo suna biye da shi ya kai ma kowane uba da kowace uba da kowace uwa ɗanta ko kuma ɗiyarta ina fata an fahimci wannan wannan ya nuna cewa kenan 'ya'yan musulmi 'yan aljanna ne tunda sun ka shige ta tashin farko to ba zai yi su koma wuta ba imamun nawawi a sharhin muslim shine min al-minhaj ala sahih ala sahihi muslim juz'i na 17 shafi na 488 yake cewa ajma'a mai utaddu bihi min ulama'il muslimina ala anna man mata min atfalil muslimina wa huwa wa huwa min ahlil janna yace malamai na musulmi waɗanda ake lissafawa da su cikin malamai masana waɗanda suka karanci littafin Allah suka sha suka ƙoshi suka karanci sunan annabi suka sha suka ƙoshi wasu masu hadisi miliyan biyu wasu sun haddace hadisi miliyan ɗai wasu dubu ɗari biyar wasu dubu ɗari wasu kasunan dai manyan malamai waɗanda ake bugun gaba da su ake alfahari da su wayanda aka yarda da iliminsu duka sun haɗu kan cewa ‘ya'yan musulmi in sun mutu suna ƙanana wa huwa min ahli aljanna suna cikin 'yan aljanna sannan ba shiga aljanna dai za su yi ba za su yi ceto ga iyayensu menene hujjar wannan idan aka je yin kiyama annabi ibrahim zai kai kowane ɗa zuwa ga iyayen shi sai Allah maɗaukakin sarki ya ce mai yarar udukulil jannata ku shiga aljanna sai su ci ba mu shiga ya Allah Allah ya ce musu ku shiga aljanna wai ya kuluna hatta ya da kula aba'una su ce wallahi sai uwayenmu sun shiga in dai ana son mu shiga to mu shiga tare da uwayenmu fa yuqalu don haka sai mai magana ya magana ya ce ɗautukulul jannata antum wa uku, ku shiga aljanna ku da iyayenku imamun nasa'i ya zo da wannan don haka mutuwar yaro ƙarami ma ba ko abin jin ciwo ba ne domin kiyama zai ja ka ya riƙa hannunka da ya da kai aljanna mace wadda ta mutu wajen haihuwa ma ɗan cibin zai sawa cibin nan nashi ya laule hannunta ya ja ta tinkis zuwa aljanna. Sai kuma makomar ‘ya'yan mashirikai, na kaga an fara zuwa da sucoci ko? Wasu ana goya su aje da sucoci wasu kuma da ƙafafuwansu sai dai ba su balaga ba. wannan malamai sun yi saɓani game da makomarsu ɓangaren malamai suka ce suna cikin aljanna domin ba a fara rubuta musu laifi ba an ɗauki alƙalami kan mutu uku ko daga cikinsu akwai yaro ƙarami hasi ya tsufa eh, hasi ya kai shekarun balaga an gane wannan ko zo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu mauludin alal fitra dukkanin yaro ƙarami wanda bai balaga ba yana akan musulunci Allah musulmi yake kallon shi yana faɗin haka sai wasu suka ce ya rasulullahi muna tambaya annabi ya ce menene tambayar ku suka ce ya rasulullahi ba abin tambayar mu auladul mushriki na ƴaƴan mushrikai ya za a yi da su gobe kiyama faƙala auladul mushriki na ya ce ‘ya'yan mushrikai su ma suna cikin aljanna an gane wannan wannan hadisi ne mutafakun alaihi yana sahihul bukhari hadisi na 746 da 47 sannan sahihu muslim hadisi na 2275 sa'annan a wani hadisin wanda imam abi ya ruwaito hadisi na 2525 haka ma imam ahmad as-sabir tahta al imam ahli ahli wal jamaa ya zo da shi a cikin al-musnad hadisi na 2062 kuma hadisin yana cikin sahihul jami hadisi na 2604 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabiyu fil janna ya ce annabi ɗan aljanna ne duk annabi ɗan aljanna ne wa shahidu fil janna dukkan wanda a shahidi ɗan aljanna ne wal mauludu fil janna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 wani bai ɗaukan laifin wani shi wancan ya yi laifi sannan a ɗauka a ɗora ma wannan iyaye su yi laifi a ɗauka a ɗora ma ɗa kamar ɗa ne wanda aka haifa ba cikin aure ba shi ya yi laifi don haka Allah ba zai ɗora mai wannan laifi laifi na ga iyaye shi da su da suka yi zina suka haife shi ko Ina ya ce wa makon namu na, ba mu zamo masu azabtar da mutum ba hatta na ba asa rasula har sai ma aiko mai manzo shi ko karamin yaro bai da alƙalami balle ma a ce a aiko mai manzo ya saba ba manzo ina da fatar an fahimta sannan in an shiga wuta duk wanda an ka jefa wuta akwai mala'iku waɗanda suke tsaron wuta akwai magana da za su yi mai kunga idan aka ɗauki ɗanɗan kafarai aka jefa ya cikin wuta yana da bakin da zai ba su ansa كلما ألقي فيها فوج كلما ألقي فيها sa’alahun khazanatu ha أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى <coughs> ta Allah maɗaukakin sarki ya ce kullama ulkiya fiya faujin duk lokacin da aka jefa wata jama'a cikin wuta sa'alatuhum khazanatuha masu tsaron wuta za su tambaye su alam ya atikum nazir mai wa'azi bai musu bai zo muku ba mai wa'azi bai zo muku ba bala. قالوا بلى <coughs> قد جاءنا نذير فكذبنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين قالوا سيسو بلى na nazirin wallahi mai wa'azi ya zo muna to yaro ƙarami ya san wa'azi kaga bai alƙalami balle a fara rubuta mishi laifin ya saba ma wa'azi ko a rubuta mishi lade ya daidai da wa'azi ko don haka za su ce na nazirin mai wa'azi ya zo mana fakas zabna muka ƙareta wa muka ce ma zalallahu mai shai'in Allah bai saukar da komai ba ƙarya ce ina antum illa eh ina antum illa fi dalalin mubin eh kabir ko hmm. ta duk da yake muna da mun faɗi mahallin shahid hmm. to sai wasu malamai suka zo da wasu hadisai su kuma wanda ya saba ma wannan ra'ayin waɗannan malamai sun ce ‘ya'yan mashirikai za a haɗa su da waɗanda suka mutu lokacin jahiliya wanda ya mutu lokacin jahiliya manzu ya zo mishi eh kaga in tuwa suka tambaye shi alami a cikin nazir sai ce eh ba su zo min ba kaga na da bakin ba da ansa to za a ɗauki 'ya'yan mushrikai a haɗa da wayanda suka mutu lokacin jahiliya lokacin fataratul wahayi lokacin da babu wahayi sai a aje su guri ɗaya sai Allah maɗaukakin sarki ya ce musu ku je ku shiga wuta ku je ku shiga wuta sai wasu daga cikinsu su sheƙa da gudu wajen shiga wuta sai sun kusan kai wuta sai Allah ya dakatar da su ya ce ku tsaya ya ce lalle ku ne yan aljanna an fahimci wannan ya ce lalle ku ne ‘yan aljanna su ko wayanda suka yi tsayin sufa sai ce ko duniya idan na ba ku umarni ba za ku yi aiki da umarnin ba don haka ku ne ‘yan wuta don haka ku ku shiga wuta ina fatan an fahimci abin da ake nufi za a tara su guri ɗaya sai a ce ku shiga wuta sai wasu daga cikinsu su ruga zuwa shiga wuta sai a tare su a ce ko duniya ku ne za ku bi umarnin Allah don haka ku je aljanna kuka da kuka yi ku ko duniya in an hore ku an ce ku bi Allah ba za ku bi Allah ba manoniya ta nuna nan don haka ku je wuta an gane wanda yana cikin al-musnad na imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunna wal jama'a as-salir tatal mihna hadisi na 15866 da da da sittin hadisi na dubu goma sha 16000 da ɗari uku da arba'in da hudu imamu abu ya'ala ya zo da shi cikin musnadinsa shi ma hadisi na dubu hudu da ɗari biyu da ishirin da hudu haka ma dai sauran malamai suka zo da shi cikin littattafai daban-daban za ka iya samun shi a sahihul jami hadisi na ɗari takwas da tamanin da uku da littafin silsilatul ahadisi sahiha hadisi na dubu biyu da ɗari hudu da sittin da tara da haka wayannan malaman masu wannan ra'ayin suka ce fa amma auladul mushrikina amma 'ya'yan mushrikai fa innahum yuktabaruna fil akhirah lalle za a jarabce su ne lahira faman aqa Allah dakhala janna, wanda ya da'a sai shiga aljanna wa man asa wanda ya saba kuma dakhala nara zai shiga wuta an gane wa huwa qawlu mu'azami ahli sunna wal jama'a kuma wannan shine zancen mafi yawan malaman ahli sunna wal jama'a wa huwa qawlu al bayhaqi kuma shine zancen imam al bayhaqi wa ahmad da imam ahmad wa mal ilaihi al islam haka ma al islam shi ya karkatu zuwa ga wannan zancen warajahu ibn kathir haka ma ibn kathir ya ya rinjaye da wannan zancen ina fata an fahimta duka wannan yana daga cikin abinda ya kamata ka sani game da gobe kiyama muna da bakuncin wani babban malami daga cikin manyan maluman wannan jihar tamu ta Sokoto wanda yake fiya-fiyan 'yan shi'a shi ne malam nura na ta'ala hausari muna fata allah maɗaukakin sarki ya karɓi dukkanin ayyukan shi kuma ya gafarta mishi kurakurai shi ma allah ya sa aljanna firdausa shi makomashi Amin. to kun ga wannan yana daga cikin abubuwan da ake so ka yi imani da su ka san da su game da yinin lahira sannan game da yinin lahira ba a zuwa lahira sai an mutu ko? babu wanda zai je lahira sai ya mutu domin akwai masu aƙidar akwai wanda bai mutuwa kawai ranar lahira za a ganshi tare da sauran mutane Da mutum ne ko mala'iki ne ko kai ne wa ba za ka je lahira ba sai ka mutu yahudawa da malaman kimiyya suka ce ai idan mutu ya mutu bai tashi suka ɗauki ɗaruruwan shekaru suna jayayya daga baya sai gashi ya tabbatu gare su cewa ashe mutu idan ya mutu ana iya tayar da shi su a nasu haujin ma suna ganin cewa idan mutum ya mutu suna iya tayar da shi abinda suke kira preservation za su ɗibi wani ɓangaren jikinka sai su sa shi cikin ƙanƙara ba wannan ƙanƙara ta mutar ruwa ba ƙanƙara ce ta liquid nitrogen ƙanƙarar mutar ruwa mafi yawanci 0 degree celsius ne ko na ruwa ke fara zama ƙanƙara liquid nitrogen kuma minus 196 degree celsius sanyi ne wanda rayuwa ba ta ima da ya wuce ga wuri irin wannan sanyan duk iccen da ke wurin nan sai ya bushe to za su ɗibi wani ɓangaren jiki sai su sa ciki su aji. za ka biya kuɗi sun ce lalle nan gaba duk waɗanda suka biya kuɗi, za a ɗauki waɗannan tissues in nasu da aka sa cikin wannan sanyin za a sake tayar da su su sake dawo ma rayuwa kaga sun yi imani da wanda ba shi ya yi rayuwa ba yana iya tayar da ita amma sun kasa imani da cewa wanda ya rayuwa ya tayar da ita ko akwai wani mutum wanda shekara ta dubu biyar da kusan ɗari hudu cikin irin wannan ƙanƙarar wajen bincike-bincike suka gano shi shi ma suka ɗauke shi suka ce za su tayar da shi domin wannan sanyin yana tsaye dukkanin metabolic activities na cikin jikin ɗan adam ko kuma halitta wanda idan metabolism ya tsaya kaga babu batun mutuwa ko don haka duk lokacin da aka tashi za a dasa wannan ɓangaren jikin sai ya miƙe ba ma yadda shi ne zai zoitar da wayannan ko to amma mu musulmi fa mu yi imani da cewa wanda ya yi halitta zai tayar da ita ka gana mu ya fi zama hankali ko bisa ga wanda bai yi halitta ba yanzu ko mota ta mutu aka ce wanda kamfanin da ya kera ta zai mashe ta sabuwa ya fi zama hankali bisa ga a ce kamfanin da yake ko kuma bakaniken da yake ta yake gyaranta shi zai sake mayar da ita sabuwa ko? Kunga kamfanin ya fi cancanta ya mai ta sabuwa bisa ga bakaniki. Sannan Allah maɗaukakin sarki ya gwada mana tun anan rayuwarmu ta duniya, yadda ake tayar da matacci. دي ya مثالي muna misali masu مثالي ya أو كالذي مر, مر على قرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة آم ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير Tau, ɓangaren malamai suka ci wannan Uzairu ne, wata rana yana tafiya akan wata alƙarya, sai samu alƙaryar hawiya alƙaryar tana rusasshiya laisa fiha ahadun babu kowa cikinta ginoni sun roshe mutane sun mace alƙaryar ta mutu ala urushiha ƙala ya ce an na yuhi hazihillahu ba da mautiha sai tsaya riƙe baki yana mamaki ya Allah zai rayar da wannan alƙaryar nan gaba bayan mutuwarta ta yaya Allah zai sa wannan alƙaryar ta sake cika mutane su sake zaunawa su ci gaba da rayuwa a cikinta bayan mutuwarta mata Hullahu mai a amin nan take sai Allah ya ɗauki ran shi tsawon shekara ɗari yana nan kwance tsawon shekara ɗari bai san ya shekara ɗarin ba ya ce sun maba'asahu sa'an nan sai Allah ya tayar da shi ƙala kam labista Allah ya tambaye shi ko kuma izo mai tambaya ya tambaye shi ya ce mai kam labista mi a tsawon lokacin da ka ɗauka wannan wurin shi dai ya gan shi kwance ya tashi daga kamar ka yi bacci ka tashi haka ƙala labista yawman au ba'da yawmi ya ce ai na na tsaya ne nan wurin yini au ba da yawmin ko ko ɓangaren yini kala sai mai magana ya ce mishi bal labista ma a amin ka sani ka zauna nan gurin shekara ɗari ne kaga zai dariya haba shekara ɗari kai ko yan zauna nan gurin shekara ɗari ya za a yi ya ce to in kana so ka ga hujja wanzur ila ta'amika wanzur ila ta'amika kai dubi zuwa ga abincinka wa sharabika da abin shanka lam yatasanna ka same shi bai rubi ba ya duba ya ga abincin shi bai rubi ba lafiya abincin shi lau ya ce to wanzur ila himarika yi dubi zuwa ga jakinka wanda shi kake tafiya a kai yana dubawa haka sai ga jaki kwanciya koma ƙasa ƙasan ma duka sun dudduke an gane walin naj'alaka ayatan linnasi mun aikata maka haka ne domin ka zama aya ga mutane wanzur ilal izami tunda dai ka ga yanzu ka ya koma ƙasa to yi dubi zuwa ga ƙasan ka gani ya ga mi zai faruwa gare su kai fanan shi zuha sun mana su halahaman ƙaƙa za mu tattaro ƙasa mu tsatsara su sannan mu lullube su da nama yana kallo sai ga ƙashi ya taso can sai ga wancan ƙashi ya taso can sai ga wancan ƙashi ya taso can sai ga wannan ƙashi ya taso haka har ƙasan jakin suka taso ga baki ɗaya suka haɗa skeleton na jaki sun manan shi zuwa lahama sannan muka lullube shi da nama ya ga tsokoki moses suna ta lullubewa tare da nerves inda suke tare da su ko da blood vessels duka sun koma sannan fata ta zo ta lullube jakin sai ga jaki na kuka falon ma ta bayyana lahu lokacin da wannan ya bayyana da shi ƙala sai ce alamu annallaha ala kulle sha’in qadir lalle daga yau na sani na shaida na yi imani Allah akan komi mai iko ne sannan cikin bani Isra'ila ɗin dai lokacin da annabin Musa alaihi salatu ya tafi da su domin ya yi zance da Allah suka ji zancen Allah fa Allah ya yi zance da annabi Musa ƙalu suka ce ya Musa lan nu'mina laka قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون Allah maɗaukakin sarki ya ce, Annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ɗibi wasu jama'a daga cikin banu Isra'il domin ƙarin tabbatar da hujja. Ya je da su ya zance da Allah. Sun ji zancen, ba zance ne irin wanda ake iya misalta da komi ba saboda Allah lai ka misalihi shay'un qalu sai suka ce ya Musa ya kai Musa lan nu'mina laka ba mu fa imani da kai don mun ji wannan zancen hatta nara Allah jaharatan sai mun ga Allah fili da fili ko kuma hatta na Allah har sai mun ga Allah jaharatan sun faɗi wannan zancen jaharatan bayyane ba su tsaya ɓoye-ɓoye ba fa kazar humu sa'iqatu wa hum wa antum tanzurun ko sai ga tsawa ta riƙe su alhali kuna gani Allah aiko ta tsawa ta ɗauke su nan take duka suka faɗi suka mutu summa ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون الله يكي ثم بعثناكم sannan muka tayar da ku ba'a da mautukun bayan mutuwar kaga ba'a da mautukun bayan mutuwar ku bayan sun mutu Allah ya tayar da su an fahimci wannan ga kisar annabi ibrahim da tantabarin ne ko da aka ce ya daddake su ya ibi nama ya ɗora bisa duwar wasu sannan ya kire su sai ga shi su tana haɗuwa tana komawa yadda take sun ka zo zuwa gare shi to kaga wanda ya kashe wanda ya halitta ba abin mamaki ba ne bayan ya kashe ta tayar da ita kuma Allah ya ba da misali tun nan duniya an gani don haka iyayenmu da kakanninmu tun daga annabi adam alaihi salatu wasalam har zuwa ga ɗan autayen adam aljanu ne da dabbobi mala'iku ne ga baki ɗaya kullum man alaiha fan dukkanin waɗanda suke a kanta za su ƙare za su mutu Allah kaɗai zai rage sannan daga ba a tayar da mutane wannan yana daga cikin abin da ake kira imani da yanar lahira an gane kada ka yi imani da wanda zai yi yin dojin bai mutu ba iyakarar tashin ƙyama miƙewa ɗaya zai yi ina fatar an fahimci wannan To walakin albirra man amana billahi yace abin sani kawai abin da ake kira albir wato ata'a al-iman shine man amana billahi wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir da yinin lahira kun ji yadda imani da yinin lahira yake ko wal mala'ikati da mala'iku mala'iku gaskiya ne wani kaga saboda bai ganin su bai yadda da su ba in ka ce madammi ba ka yadda da mala'iku bai ce bai taɓa ganin su ba ko kai ka taɓa ganin su ka ce mai ya ce to shi bai yadda ba mu ce ka taɓa ganin atom bai taɓa gani atom ba duk duniya babu wanda ya taɓa ganin atom a yi unhan da category ne an yi dubarbarun da aka yi aka tabbatar da cewa aka yi atom kuma atom yana ƙunshi can tsakiyar shi da nucleus cikin nucleus nashi akwai proton wanda is positively in charge sannan akwai neutron wanda shi mass kawai gare shi is neutral sannan kewaye da nucleus akwai electrons wayanda an jera su ko abinda ake kira electronic configuration don haka ta imani da akwai atom baka gan shi ba to don me da za ka ce ba za ka yi imani da mala'iku don baka gane su ba sannan physics ɗinka ya faɗa maka ya ce maka idanunka ba komi suke iya gani ba akwai bakin frequency da suke iya gani an gane kulikatil mala'ikatu min nur an halicci mala'iku da haske ko to akwai frequency na haske wanda baka iya gani kana da range na frequency wanda kake iya gani da abu ya wuce wannan frequency ko bai kai wannan frequency ba ka iya ganin shi Da haka baka iya ganin mala'iku saboda frequency na ganinka bai kai ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ga mala'ika jibril shi ma sai ya fito mishi ta sura ta ɗan adam kon? akwai lokacin da zai fito mishi ta sura ta ɗan adam wanda annabi ɗaya zai gan shi iyaka haɓai za su ga gumi ya lullube annabi ummul mu'minin aisha ta ce wala yanzu lo alaihi alayhi filiyau mai shadidin barad Ta ce na wallahi na ga manzon Allah wahayi na sauko mishi a cikin yini wanda yake mai tsananin sanyi fa inna jabilahu la yatafassadu araqa alhalin goshin shi yana buguwa da zufa ai bata ga mai bashi wahayi ba bata ga mai bashi wahayin ba ko haka za in muka duba bangare guda za mu ga akwai hadisin da mala'ika jibril ya zo matsayin wani mutum matafiyi wanda ba a ga alamar tafiya gare shi ba mai tsananin farin tufa mun san hadisin ko yana a farkon sahihu muslim to kun ga anan ya fito ta surar da kowa na iya ganin shi sana annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ganin mala'ika jibrilu gani wanda babu wanda zai iya yin irin wannan ganin bayan ai mai wahayi na farko a hira ya dawo gida ya ce zamiluni zamiluni daga baya sai aka samu fatara ta wahayi annabi ya riƙa jiran ya sake ganin wannan mala'ikin ya dawo bai dawo ba har aka shekari malamai suka ce sai da aka shekara uku ba wahayi annabi ya hau tsololuwar dutse kamar ma ya fada ya ce ran nan yana tafiya ka hanya sai daga kai sama sai ya ga mala'ika jibril zaune a kan wata kujera sadda ya zama kalkihi ma baina sama'i wal girma halitta ta ya lullube abin da yake tsakanin sama da ƙasa gaba kuma Allah ya ce walaqad ra'ahu نزلة ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ, طيب، إذ يغشى السدرة ما يغشى ماذا غلب صر وما طغى Allah maɗaukakin eh, Allah sarki ce wala kaddara ahu nazilatan ukura haka ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ga mala'ika jibrilu a wani karo na daban shine ummul mu'minin Aisha Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yadda kamar yadda yake cikin sahihu Muslim hadisi na 287 sahihul bukhari hadisi na 4612 da hadisi na 4855 da hadisi na 7380 daidai imamu ahmad a littafin al-musnad hadisi na 2682 ya ce ina ma huwa jibrilu cewa wanda ya gani na salatin ukura ɗin nan mala'ika jibrilu ne yace ta ce annabi ya ce lam arahu ala surati allazi khuliqa ban taɓa ganin shi akan surar shi da aka halicce shi ba gaira hataini ban banda waɗannan lokutan waɗannan shuɗin guda biyu kurum wancan ganin da ya mishi akan kujera sai kuma wannan ganin da ya mishi an gane yace aituhu na gan shi habitan yana wanda ke ya fi kan shi kamar yana sauka haka mina sama'i daga sama saddan izamu khalqihi ma baina sama'i wal ilal girma halitta ta ya lullube ya game duk abin da yake tsakanin sama zuwa ƙasa a wani hadisin da Bukhari ya zo da shi a sahih hadisi na 3234 Imam Muslim hadisi na 290 daga gare ta dai ummul mu'minin din tace inna zaka jibril ai mala'ika jibril ne ya atihi fi suratul rijal yana zo ma annabi a cikin sura ta mazaizai da yawa yakan zo mai sura ta wani sahabi mai kyau cikin sahabbai wanda ake kira dihiyatul kalbi wa innahu atahu hazihi marra amma a wannan shudin sai gashi ya zo mishi fi suratihi a cikin suratai allati huwa allati hiya suratu wadda take ita ce allati hiya suratu wadda ita ce suratai fasadda ufuƙar sama sai gashi ya lullube dukkanin sararin samaniya gaba ɗaya an gane ufuk shine afaq jam'i ko sanurihim ayatina fil afaqi to ufuk jam'u ufuk sai gashi girma ne ya game ko'ina. yana da fikafikai fikai shidda. tsakanin kowane fiffike da fiffike nisan da ke tsakaninsu ya kai nisan tsakanin bangon gaba zuwa bangon yamma mala'ikun ƙabila-ƙabila ne nau'i-nau'i ne ba iri ɗaya ba ne ba kamar yadda mutane muke ba mutane duka iri ɗaya ne launin fata ne ko ko kuma ɗan tsayi haka ko ƙiba ko wani abu makamancin wannan to su halitta su gabaki daya takan bambanta kamar da yake a farkon suratul fatir Allah madaukakin sarki yake cewa alhamdulillahi alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikah جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير الله مدوكين سركيتي الحمد لله dukkanin yabo ya tabbata ga Allah haka ma dukkanin godiya ta tabbata ga Allah fatiri samawati wal ardi makagen halittar samai da ƙasa ba kwaikwayo yayi ba shi ya kago halittar ja'ilil mala'ikati wanda yake ya sanya mala'iku rusulan suna manzanni yana aikinsu da saƙonni ko? akwai mala'ikun da ake aikawa da su kora hadari akwai mala'ikun da ake aikawa su kai ma manzanni saƙo kamar mala'ika jibril ko akwai mala'ikun da ake aikawa su aikata kaza ga sunan gina aika su manzanni suna da ayyuka daban-daban uli ajine hatin ma'abuta fika-fikai masna daga cikinsu akwai masu fikafikai biyu wasu zulasa da masu fikafikai uku waruba'a da masu fikafikai hudu yazidu fil khalqi ma yasha kuma yana ƙarawa a cikin halittarsu abin da ya so akwai masu biyar hadisi ya tabbatar da akwai har 600 mala'ika jibril gaban mala'iku shi yana da fiffike ɗari shidda tsakanin kowane fiffike zuwa fiffike ya kai tsakanin bangon gabas zuwa bangon yamma to haka mala'ikun suke Kabila ƙabila ne akwai karubiyun waɗanda suke haular arshi sannan akwai guda takwas waɗanda suke hamalatul arshi an gane akwai waɗanda tsaye suke suna tsaye sake suna yi ma Allah zikiri tun sadda ya halicce su basu zauna ba su duka ba akwai waɗanda ruku'i suke tun sadda ya halicce su suna nan suna ruku'i basu ɗaukako ba akwai waɗanda sujuda suke yi tun sadda ya halicce su suna nan suna sujuda su ɗaukako daga sujudan ba an fahimta don shi ne annabi yace sama ta yi kuka kamar gado wanda yake batun ya karye ya ce ya ku cancanta gare ta ta yi irin wannan kukan domin babu inda za ka jefa yan yatsunka haka face akwai mala'iki wurin nan tsaye na ibada kaga sun fi mutane yawa akwai wayanda ake aikowa cikin duniya duk inda suka ga mutane suna ambaton Allah za su tsaya ko za su yi musu addu'a an fahimci wannan don haka suna da aiki daban-daban wanda Allah ya raba musu sannan ba irin mutane ba ne mu mutane Allah ce wa haɗe na najdain shi dan adam an ciyar da shi hanya biyu an gwada mishi hanya biyu ga daidai ga kuskure an baka zaɓi ka ɗauka in ka ɗauki kuskure ka san wuta ka yi in ka ɗauki daidai ka san aljanna ka yi to su la ya sunan Laha ma amarahu ba su saba ma Allah abin da ya hore su su ba a ba su zaɓi ba su hanya ɗaya ce an gane zan ɗauki wannan bayanin zuwa gobe insha Allahu ta'ala na yadda ɗan adam ya kasance yana da hanya biyu amma sauran halittu suna da hanya ɗaya su bauta ma Allah kurum ba su iya su saba an gane saboda lokaci ga kuma malam muna gaisuwa kuma muna maraba nan muna murna da zuwanka ɗan a da'awa ɗan uwa a addini kai ɗan uwa ma a jini wanda wani acid ne tetraoxosulfate 6 acid na shi'a zan ba shi wani ɗan lokaci mutane da Allah a yi haƙuri ya ƙarar da mu wasu kalmomi domin ko labari kake da shi sai ka karu labari ma wannan kana yi da shi za ka ga ilimi ne kake karuwa da shi akramakallah assalamu alaikum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على حبيبك محمد بن عبد الله خير خلق الله أجمعين ورضي الله عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai gode ma Allah subhanahu wata'ala wanda cikin ikonsa da baiwarsa da fadalarsa da iyawarsa ya sake gwada min halarta wannan tafsiri na ɗaya daga cikin manyan malamai malam bashar ahmad ɗan fili ba wai a sokoto kaɗai ba ko a najeriya a ko'ina a ko'ina duk inda aka saurari wani yadda malam ke gudanar da wa'azinsa da dawa to ko ina da za a ci musu ga malam nan tahi to za su yi farin ciki da malam yana sa ba sabbata ba ba kano ba ba kaza abuja nijar in da aka ce ga malam zai zo za su bar domin sun san alkhairi ya zo musu kuma alhamdulillah hakika na zo kuma na tare da malam yana bayanai masu tsada saboda bayani akan al'imani da gaibi imani da gaibi shine imanin da ake son ɗan adam ya mai da hankali ne a kansa Allah da ya ya imanin salata sai ka imani da gaibi. ubangijin ka baka gan shi ba amma don mi kai imani da shi halittarsa ta gwada ta tabbatar ma akwai shi daga ciki kai akwai kanka haka ne ko to saboda haka haka nan ya faɗo mala'iku bayani ya kawo to ya kawo mana wuri mai tsada wato imani al'imani bil ba'as wa ihya'il mauta imani da tashin kiyama da tada matatsu wannan malam ya ba kawo misalai ɗaya bayan ɗaya waɗanda an ka saurara gare shi wanda wanda Allah ya kaddarta bai yi imani ba muna fatan wanda ba musulmi ba in ya jiya zai sheko da gudu ya musulunta saboda ya ji an basa da lallan da suka gudana tun su Uzairu da sauransa sannan kuma an batsa da lallai na zamani waɗanda kuma adda imani dama sun yarda da haka ɗin to wannan zai ƙara musu imani dama al'imanu ya zidu wayan usu ba za da imana Allah ce ko saboda hakan ga imani ga ahlus sunna wal jama'a abinda al da bukhari ya ta sa da sauransu imani yana karuwa kuma yana rikewa sauraka sadda duk mutum ya ji wasu abubuwa ya ƙara imani da su to wannan abin nasa imanin nan jin wannan abin ya yarda da shi sai zama imani na ya karu kamar yadda imani ke karuwa da ayyukan kwarai al’imanu yazidu wa yankus yazidu bi a amala wa yankus bi na ƙasa ha. ka ake son yawan ayyukan ƙwarai za su ƙara mutum imani. Alhamdulillah wannan bayanai da malam ya yi bayani ne wanda yake gaskiya abinda ke cike na da kyau mu ƙara mai da hankalin kansa saboda muna cikin wani lokaci wanda wato ainihin miyagun ƙungiyoyi na ɓata kala-kala musamman muna ganin yadda waɗanda ba musulmi ba kiristoci ke shiga ƙauyuka suna faɗakar da wasu su yi amfani da dukiya su yi amfani da ƙwaƙwalwarsu yanzu an waye gari sun harrace alƙur'ani da ayoyin alƙur'ani muskilat wanda in wani jiho ma wani abu ya jiho ma wani abu sai ka rikice sai ce ma ai duk wanda ya mutu sai ya shiga wata ko kai musulmi in ka ce mi sai ce wa in minkum illa ha Allah ya ce wani ya ce muna aiko kai daga sallah za a kone ka ya ce mai ce ai an ce fa wailu na musallin sai ya tsayi ne to ire irin waɗannan abubuwa zamanin da ake ciki yanzu kuna social media kuna ganin su abin ya ma yawa ko to shi kaga in ba da samun <laughs> in ba da samun su mala a zo a yi irin waɗannan bayanai ba al'umma su dawo to ai wannan gaba kaga mi ya kamata a yi sadda dukkan ga ya shigo ya tallaci wani abu mai irin wannan abu to kai ku sai kai kokari ka shiga cikin comment ɗinka ka bayyana cikakken martanin da in an ka duba shi kawa addinin ka aiki kar ka koma samra wannan ana cin zarafin addinin ka yaka in ka diba ka ce kai Allah ka a a'a addu'a na da wurin ta martani na da wuri ne ya an ka ce kaza martani ake yi ya an ka ce kaza raddi ake yi muna ganin in bare ne ce mu an sama kaza Allah ya ce musu kaza in suka ce kaza a ce ce musu kaza ko ba ka kai ba ga ya kamar da malaye ko magana yau mun waye gari babbar cibiyar daula ta musulunci a wannan bangare namu na afirka ta al'alim al'allama allamatu duniya hujjatul lahi alal alamina usman ibn fudi ta gamar wallahi bi rahmatu yau duk abin ba gani a kasar mu ta Najeriya ko da shi usman ibn fudi Allah ya kawo shi wannan bangare kasa akwai musulmai da sauransu amma abubuwan da iske wallahi da su aka iske da harkar da ta lalace ga mutane na kalimar la'ila illallah amma ba musulmai ba ne. ga sai ka tarar da wannan malami ne yana da ƙwar'ani yana da hadisi yana da ne amma ya shiga rudani ya fada fatar da shi ma ya kafirta sai an yaƙi sa idan bai dawo ba saboda haka kuma ya tarar da waɗanda gaba ɗaya su ko san musuluncin ba ma shan mura a hatar islami ba su koshi kamshin musuluncin ba waɗansu kuma manyan malamai na sai da sun ga ja'in ja suka zuba hujjoji kitabin wa sunnatan wa ijma'an sai ya bayyana musu sun sabu wahami wani ilimin nasu mu diba irin jihadin na mujaddid yayi cikin shekara na duk 23 ya bar duk shekara ta 63 ya bar duniya mu diba mu ga inda aka yi amarata a dagal hijira 1968 maganan local government gwalbawa da ta sako abin da eh amarata Nijar da an kawo hijira 1968 sannan ta sa yana anan Nijar amma mu duba mu ga cikin waɗannan shekarun da shi da ƙane na Sha'ul Ahmad Muhammadu Bello da muhajirin su da sarar su abinda sun kawo addini har yanzu shi na har yanzu shi na muke da saura ne har yanzu shi na arike da tafiyar al'umma wasu suka tashi suka iske iyayensu da kakanni sun yi karatu biya karatun nan suka samu sa'a wani sudan wani saudiya wani ina ko ina aka ƙaro karatu na addini aka dawo wasu kuma nan ɗin suka tsaya suka yi karatu turawan ma da suka zo suka gaya za a yi wato su mai shemu cikin wanga yanayi na demokuraɗiyya da sauransu duk wannan abin da muka diba a ce an to an ci ƙasar mu an yi mai ai wannan addinin na sun ka iske har suka yi tunanin ya za a yi su to su yaƙi a ce su ne suka karɓi ainihin ragama sannan daga baya suka dawo suka ba da incin kai abin tunane shi ne hanyar zuwa na abin na nan cikin yahudawa bai ishe su ba ana tunanin ana tunanin ya kamata a ce sai an kowa ma kawo mana farmaki a najeriya an gaya yaya za a yi da sauran musulman da musulunci saboda ana ganin mu nan an taru irin nan wurin mallam ana tafsiri can ana tafsiri ran juma'a ko ina an cika masallatai ranar ida an cika daurin aure an cika kaza na muhadara an taru musulmi dai ga suna su yi sallah su cika jirage su zo saudiya su zo umra su zo aikin haji na dai har yanzu musulunci yana da wa da yadda Allah fa ya aballahu illa an yutimma nurahu wa law mushrikun ya bayan Allah ba zan tsawaita ba kasancewa azumi kuma lokaci na shan ruwa wannan tafiya ta dan da ake yadawa a social media ana son ana kasata abu ne wanda dukkanin mu aikin mu ne yadda za su shiga su ma su da abin da suke so a social media kai ma sai ka shiga ka kare ta kuma a bayyana cewa abin da ake faɗa ba haka bane sannan kuma da ƙarshe yanayin da muka samu kanmu a kasan mu ta Najeriya muna ganin yanayin da muke ciki a tsakon shekaru na kashe-kashe da kidnapping da al'amurra wanda ke alhaƙiƙinin gaskiya yana da kyau duk wuraren da'awa da faɗakarwar mutunata da al'umma wannan wata ne mai alfarma da daraja an sani ba wani abu wanda za mu yi amfani da shi in ba rukun Allah ba in muna da yanda za mu yi a samu tsaro Najeriya da kafin mu bannan yanzu da za a samu tsaro kuma ya kaza nan ba a karmakan Allah wallahi da kafin mu banna sai mu ci akwai yadda za mu yi ku akwai yadda za ku yi waɗanda za a ga cewa ya kamata a ɗauki cikakken mataki kullum ana cewa mataki mataki amma su al'umma ana ta faɗa amma ba su gane a idan su ba to za su sun ɗauka in ma sun tara malamai ko wasu an tattauna an yi mita an ɗau mataki kaza ko al'umma amma in al'umma na kallon sai su ga abin har yanzu dai yanayin musamman cikin ramalana mu diba abin da muke ciki ba babban matakin da ya kamata mu ɗauka addu'a ita ce babban ita addu'a ita za ta kawo mana sauki ita kuma ke kau da duk wanda adda hannu ko kuma wanda shi ya kamata ya ɗau mataki bai ɗauka ba sai Allah ya kau da wannan ya kawo wanda ba shi ba ko kuma Allah ya janye wannan abu mu kuma in muna da laihukan da laihukan da muke aikatawa waɗanda mun san in ana aikata kaza da kaza bala'i da musiba na iya abuwa ga al'umma har su rasa mahita sai Allah ya ba mu cikakke iko na gyarawa malam bashar hidima da kake wa addini Allah ya biya ka ƙoƙari ah, da kake tawa addini wannan iko ne na Allah kwaddi bi yadda kai rashin lafiya sai azama ba za a samu tafsiri ba in shekara ta ke a ba cikin ikon Allah mallan kaman ma bai rashin lafiya ba kamar ma malam gari Allah ya ba malam lafiya ya dawo yana zuwa irin du'a'ai abin ma da nake mamaki yoshi malam ya tsaya ya waɗannan bincike bincike cikin abubuwan da suka yi mai yawa guda uku abu na farko ga malam tare da babu lafiya din sannan kuma ga malam a cikin waga shekara ya kai zagaye ko ina <laughs> mala ya ziyarce ziyarce hannu ya kai muna ziyarori ya kai cibiyar mu ya kai muna ya je masallaci ko ba ganan ba ya je wurare da yawa ina ganin azumin gama ya rike mallan an ga ko ya yi tuwa to kaga wani abu ya ƙara ni wani abu kuma ya ƙara yawa ga malam to kaga in ka diba abu biyu ni faɗa ban kawo na uku ba ban waɗanne sirri ne sai ka ga yaushe malam yaushe malam ya tsaya har irin wanga binciken da ya ka zuwa yana zuwa da masu saurarin masu kallon mu taya malin da addu'a Allah ya ba sa lafiya wanda hidimar da yake wa addini Allah ya karta sa. ni tare tarin mu da malam ta dade Allah la kalla na shekaru tun 30 da malam shi da malam ba lalle mun dade tare mun yi karatu tare ai da'awan mu guda malam shi ya fara bayani duk sokoto akan abin da ya sha jana'izat ɗin shiya. shi ya jana'izat ɗin shiya? malam a ɗabi'u ko ba haka ba wani gagarumin wani takakken wa'azin da kowa sai da su malam ya fito hili da bayyana ya bayanin sabon manzo da kaji malam to mai zagi sabon manzo Allah ya san wala bai tare da malam ko ba haka nana ba to wannan tarbiyyar da malam suka bai tsawon lokaci zuwa akan sabon manzo Allah da matsayin su da riko ga hanya magabata da su dan fudu to kuma wannan abin yake yadda matasa kan hadurin malam akan sha'anin addini da koyar da addini a ilimin zamani da kuma na addini to Allah ya saka mu malam alkhairi Allah ya gafarta mu fadi Allah ya kara ci mu malam Allah ya kara ka mu zaman lafiya ta mu da kasar mu baki daya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya uwa musulmi daga karshe ina so in sanar da ku cewa wanda duk ke ƙoƙarin kawo muku cewa wane ya bari bene ko in yamuri ko bafulatani ne ko bahaushe ne ko menene watsa mishi da abin shi mu ba ƙabilanci ya haɗa mu ba ƙur'ani ya haɗa mu La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam wannan kalmar ita ta haɗa mu kuma ta fi komi ƙabilanci ba komai ba ne ɗan ƙabilar ka sai ya kashe ka ɗan ƙabilar ka ya maka yaudara ya zalunce ka don haka wanda duk ya koba kawo maka wata magana ta ƙabilanci ka ce mishi ai kai ba ƙabilanci kake kariya ba addinin musulunci kake kariya Allah bai halicce ka don ka kare kabilanci ba ya ce bai halicce mutum da aljani ba face don mi sai don su bauta mishi don haka wanda ya rika ƙur'ani shine naka wanda ya aje ƙur'ani ko ya ce ba haushe ne ko ya ce ba fulatani ne aikin banza ba ɗan uwanka ba ne innamal nuna ikhwa Allah madaukin sarki ya taimake mu muna godiya kwarai da gaske malam ga irin wannan bayanin da aka yi muna ina fatar Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi Mai sha Allah kamar yadda na saba bana za mu zo wajen rufe tafsir na san ba raba mu zo ba saboda rashin lafiya muna ina ganin sha biyu ga wata muka bar wa'azi na koma asibiti to amma bana insha Allah za mu za mu je a ci gaba da yadda an ka saba ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi wannan ayyukan da kuke yi dare da rana ubangiji Allah ya ƙara gwada muku hanya ta dan budiyo hanya ta su imamu malik hanya ta su abubakar asidikul akbar hanya ta annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara tabbatar da mu ga baki ɗaya a kanta wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu